Gamayyar ƙungiyoyin mutanen arewacin Nigerian CNG dai ta kira taro ne don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro a faɗin wannan ƙasa. Musamman ma dai abin da ke faruwa a kudancin Najeriya na koro wasu Fulani da aka ce ana barazana. Amma sai a ƙarshe bayan an taru a gurin da aka shirya za a yi taron kuma taron ya watse ba ta da yayiwu ba. In ji daraktan gudanarwa na gamayyar ƙungiyar Kwamar Aminu Adam. kira taro na manema labarai wanda za mu bayyana halin da ƙasa take ciki da dangane da abubuwan da ake yi wa mutanen ayo da ke kudancin Najeriya da kanta ita arewacin Najeriya halin da take ciki batun magana tsaro. Kasancewar taro ka aka kwanakin baya mun shirya taro aka turo inda ba suka kawo mana hari sai muka ce to wannan karan bari mu kai taron inda za a samu tsaro. Sai muka kai taro na club to muna nan sai ga su ma'aikatan na club sun kira waya suke gaya mini cewa an kira su daga sama an ce kar su bar mu yi wannan taro to su su tura sun fito motoci da wata 406 da hilux ta sha gaban su su wannan hilux suka sa su a gaba wanda suke bin su suka ce an yi tale an yi wuraren gidan gwamna aka fito aka dawo kuma aka kama hanya to sun yi kama hanya Abuja. Uh, mutum nawa aka kama cikin ku? Mutum biyu ne da shi Tura da kuma Kwamarar Balarabe Rufa'i wanda shi ne National Coordinator na ita wannan gamayya. Suna ina yanzu? Yanzu ba san halin da suke ciki ba wayoyinsu a kashe muna ta nima mun bi bincika babu su a nan. Tuni dai maganar matsalar tsaro da kuma barazanar koro Fulani daga kudancin Najeriya ta sa gwamna Malam Nasiru Ahmed Rufa'i jihar Kaduna ya jawo hankali. kiran da muke malaman mu shine mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya mu bar jami'an tsaro su yi aikin su kuma yawancin video clips nan da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane abinda muke kira ga duk shugabanni gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a najeriya shine su ma su fito su kare hakkin duk wanda yake zaune a ƙasarsu kowane ɗan najeriya yana da dama ya zauna ya yi aiki duk inda ya ga dama in ya karya doka a hukunta shi amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk 'yan kabilan in aka gansu a kashe su a tarihin najeriya akwai lokacin da duk inda ka ji an yi fashi da makamai wata kabila ce ba a taba cewa kabila mai fashi da kamai ba duk inda mutum ya yi laifi ko me addininsa ko me kabilan shi a hukunta shi amma ba a ɗauki kabila gaba ɗaya ko addini ɗaya a ce ga yadda suke ba ba daidai ba ne dama dai gamayyar ƙungiyoyin mutanen arewacin najeriya ta taɓa barazanar kore 'yan kudin da ke zama a arewacin najeriya saboda yadda 'yan kudancin Najeriya suka ba da wa'adi na koro 'yan arewacin Najeriya da ke zama a can. Abin da ya sa a wancan lokaci gwamnatin jihar Kaduna ta saka kafa wando guda da ita wannan gamayya akan cewa ba za ta lamunci irin wannan ba da wa'adi ba. Wannan kuma na cikin dalilan da ya sa daraktan gudanarwa na gamayyar kungiyar ce yana ganin gwamnati na da hannu a wajen watsa wannan taro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.